Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 15 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kadan labarai. To Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tattalin arzikin ƙasashen duniya ya shiga mawuyacin hali, illa na wasu kalilan za ku ji waɗannan ƙasashe ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da rigakafin cutar COVID-19. Sai dai hasashen nasa ya yi karo da abin da wani jami'in ƙasar ya faɗa. sannan hukumomi a burundi sun kori wasu ma'aikatan hukumar lafiya ta who su hudu daga kasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar amurka ta yi da ministan ma'aikatar shari'ar najeriya abubakar malami game da yadda gwamnatin najeriya ta kudura aniyar ganin an rage cunkoso a gidajen yaran kasar daga matakan da aka dauka akwai dokar da ke da nasaba da gidajen kaso ita kanta wannan doka an yi mata kwaskwarima na ganin da cewa matsaloli waɗanda suka kasance suna dayo waita hange mutane a gidan kaso ba a kan ka'ida ba ne maganin su. A arewa maso gabashin Najeriya kuma 'yan gudun hijira ne suka koka akan matsanancin rashin abinci da suke fuskanta yanzu. Babu abinci ba inda za mu je mu nemi abinci kuma an kallace mu an ce kar mu fita ko ina North East Development da muke dogara da su. Gashi sun kawo abinci a ina bandas kuma ga abinci yana ta rubewa a cikin store ba su bamu ba. To muna tafi da ƙarin bayani akan waɗannan batutuwa bayan haka kuma kuma za mu kawo muku shirin da ɗan gari da kuma karatun alkur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. Bincike ya nuna cewa kusan daukacin tattalin arzikin duniya ya shiga wani mawuyacin hali sanadiyar annobar cutar coronavirus sai dai binciken ya kuma gano cewa wasu kasashe sun fi wasu kimtsawa wajen ɗaukan matakan da za su kare harkokin kasuwanci da ma'aikatansu daga raɗaɗɗen da ke biyo bayan barkewar cutar ta covid-19 koriya ta kudu singapore da vietnam na daga cikin kasashen da ake misali da su wajen ɗaukar matakan gaggawa a lokacin da cutar ta barke inda suka yi maza-maza suka rufe wuraren kasuwancinsu suka kuma dukufa wajen gudanar da gwaje-gwaje tare da bibiyar waɗanda suka yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar masana tattalin arziki sun ce a dalilin haka ya sa kasashen suka samu saukin buɗe wuraren kasuwancinsu ba tare da wata matsala ba a nasu ɓangaren kasashen da suka ci gaba a nahiyoyin asiya da turai da kuma arewacin amurka gwamnatoci sun fi mai da hankali ne wajen ba da tallafin agazawa tattalin arziki ga wuraren kasuwanci da kuma ma'aikatan da suka rasa ayyukansu sanadiyar rufe wuraren kasuwancin kasashe irin su jamus sun yi nasarar rage yawan waɗanda suka rasa ayyukansu ta hanyar ba kamfanoni tallafin da za su ci gaba da biyan ma'aikatansu a nan amurka wacce take fuskantar babbar matsalar tururuwar waɗanda suka rasa ayyukansu ana ba ma'aikatan tallafi ne karkashin wani shiri na waɗanda suka rasa ayyukansu duk da cewa akwai matsaloli da aka fuskanta na waɗansu da ba su ci gajiyar shirin ba sai ƙasashe masu tasowa waɗanda suke fama da matsalolin talauci tun gabanin barkewar cutar ta covid-19 inda ake fuskantar mummunan yanayi tun da aka samu na kasu a fannin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma durƙushewar fannin yawon buɗe ido lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta saka kokon baran neman tallafin dala biliyan bakwai domin a kaiwa kasashen da suka fi tagayyara agaji. If COVID-19 wreaks havoc in the poorest classes, we are all at risk. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne ke cewa idan muka bari cutar COVID-19 ta galabaitar da kasashe marasa galihu, mu ma za mu saka kanmu cikin haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da kwarin gwiwar cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da rigakafin cutar ta covid-19 wacce za a yi wa jama'a cikin hanzari trump wanda bai bada cikakkun bayanai ba ya kara da cewa ba da bata lokaci ba za a rarraba allurar rigakafin domin har an sa dakarun ƙasa cikin shirin karta kwana sai dai hasashen shugaban na amurka ya yi hannun riga da shaidar da majalisar dokokin ƙasar ta saurara gabanin trump din ya yi wannan jawabi daga fadar gwamnatin amurka ta white house a jiya alhamis domin kurarren daraktan hukumar samar da allurar rigakafa amurka dr rick bright ya faɗa wa 'yan majalisa cewa babu wani shiri da aka yi wajen samarwa da kuma raba allurar rigakafin cutar yana mai cewa hakan zai iya faruwa ne cikin wata sha biyu ko sha takwas masu zuwa idan komai ya tafi daidai halin da ake ciki sama da allurar rigakafi casa'in ne ake kan gwadawa a sassan duniya inda wani kamfanin hada magunguna a kasar jamus da ake kira kiovac a jiya alhamis ya ce ɗaya daga cikin allurar rigakafin da yake gwadawa ya kara dabbobi daga kamuwa da cutar ta corona ana kuma sa ran a wata mai zuwa za a fara gwajinta akan biladama majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su mai da hankali wajen kula da fannin lafiyar kwakwalwa yayin da ake fama da cutar ta coronavirus sakataren majalisar antonio guterres ne ya yi wannan kira a jiya alhamis inda ya ce annobar ta corona na jefa iyalai da al'ummomi cikin mummunan yanayi na kunci ya kara da cewa ma'aikatan lafiya dattawa yara da waɗanda suke ɗauke da wata cuta da masu matsalar kwakwalwa da waɗanda suke yankunan da ake fama da rikice-rikice na daga cikin mutanen da suka fi shiga haɗarin faɗawa yanayin na kunci kiran na gutarash na zuwa ne bayan wata shela da hukumar lafiya ta who ta yi inda ta ce akwai yiwuwar cutar ta covid-19 wacce zuwa yanzu ta harbi mutum sama da miliyan 4.3 a duk faɗin duniya ta iya zama irin matsalar kwayar cutar hiv mai haifar da cutar aids da ke karya garkuwar jiki Ku sauran labaran duniyar bari mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakan rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi su masu bi sahunsa, abin da ya sa tuni aka sako ɗaruruwan fursunoni. Duk don tabbatar da cewa annobar coronavirus bata shiga gidajen yarin ba. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa dauke da karin bayani. Ministan Shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya mun karin haske dangane da nasarorin da aka samu da kuma irin dokokin da shugaba muhammad Buhari ya rataba hannu a kai domin tabbatar da doka ta ba da karfin da za a rage cunkoso a gidajen kasu na Najeriya wanda a tarihi ba a taɓa samun irinsa ba inda yake cewa. Na farko dai kamar yadda ka sani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauki matakai daban-daban ingantacci na ganin da cewa an yi maganin cunkoson. Daga matakan da aka ɗauka akwai dokar da ke da nasaba da gidajen kaso ita kanta wannan doka an yi mata ma na ganin da cewa matsaloli waɗanda suka kasance suna jayo yawaitar hange mutane a gidan kaso ba a kan ka'ida ba ne maganin su. Kamin yanzu hukumomin gidan kaso ba su da dama ta ƙin karɓar mutum idan an kawo shi. Amma wannan doka da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya samu hannu ta ba da damar cewa idan an samu cinkoso a gidan kurkuku to babu dole ga hukumar gidan kaso ta karbi mutum idan an kawo shi. An kuma ɗauki matakai da dama bayan waɗannan na ganin da cewa ainihin waɗanda ke tsaure a gidan kaso ba tare da an bi bahasin shari'a su ba wato awaiting trials waɗanda fiye da kashi hamsin cikin ɗari na mazauna kurkuku ire-iren waɗannan mutanen ne an samu fahimta da ma'aikatar shari'a na gani da cewa an ɗauki matakai na gaugawa domin bin bahasin shari'o'insu a jihohi na najeriya daban-daban mata masu juna biyu ko kuma ainihin masu shayarwa waɗanda ke gidan kaso waɗanda laifukan ake zargin sun aikata ba masu muni ba ne an ɗauki mataki sakin su waɗanda suka wuce shekaru sittin na haihuwa kuma aka samu tabbacin cewa sun nuna nadama da kyawawan halaye an zo da tsare-tsare na sakin su waɗanda kawai ba su fa'idantu da abin da ya danganci wannan tsari ba su ne kamar da ake zargi da aikata laifuka irin na ta'addanci da fashi da makami da ire-iren muna na laifuka waɗanda dai ake ganin da cewa ba daidai ba ne su fa'ida su da wannan tsari. yanzu za mu iya sanin kiyasin yawan 'yan hursuna da suka ci modar wannan wato gara basar da aka yi na rangwame na sallamosu da kuma kiraye-kirayen da muke ji ana yi cewa duk wanda dan uwansa ya shekara biyar ko shekara uku zuwa biyar yana fuskantar shari'a amma kuma ba a gama shari'a ba an ba da wata namba cewa ya buga waya ya bada da bayani domin shi ma a sako shi haka gaskiya take. gaskiya al'amari ba haka al'amari yake ba amma gaskiya al'amari shine na farko dai su hukumomin kurkuku a bisa ka'idodi waɗanda aka sharɗanta suna da bayanai waɗanda ke da nasaba da wannan tsari saboda ka hakke ne kan cokan na hukumomin da ke da nasaba da kurkuku ta hukar adadi kuma kamin shigowar wannan annoba an samu nasara ta sallaman mutane wajen dubu uku da ɗari takwas da wani abu yanzu da wannan annoba ta shigo kuma shugaban ƙasa ya umarni na cewa a faɗaɗa jinkai zuwa ga gidajen kurkuku ana ci gaba da haɗa alƙalumman. Ministan shari'a shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar najeriya kenan abokan malami umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Lalo da ci gaban labaran duniya. a kasar burundi sun kori wasu ma'aikatan hukumar lafiya ta who su hudu daga kasar inda suka kwatanta su a matsayin waɗanda ba a lale habun da zuwan su kasar ta burundi dai ta ba jami'an nan da zuwa yau juma'a da su kwashe ina su ina su su kara gaba kamar da wasu bayanan da aka kwarmata daga ofishin ma'aikatar harkokin wajen kasar suka nuna matakin na zuwa ne yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da zaben shugaban kasar wanda aka tsara za a yi a ranar ashirin ga watan nan na mayu a kuma daidai lokacin da duniya ke kokarin shawo kan annobar coronavirus mataimakin ministan harkokin wajen kasar bernard tahiraja bai yi wani karin haske kan dalilan da suka sa aka kori jami'an na who ba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake komawa bangaren rahotanninmu. 'Yan gudun hijira sama da dubu hamsin daga jihohin arewa maso gabashin Najeriya da ke zama a jihar Bauchi sun koka a kan matsanancin rashin abinci da suke fuskanta. Hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabas wato NEDC da ke da hakkin rabawa 'yan gudun hijirar abinci duk bayan wata uku ta bayyana halin da ake ciki. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Bincike ya nuna cewa 'yan gudun hijiran sun shafe wa'adin da aka yi musu alkawari na za a rinka ba su abinci a kowane wata uku. Hakan kuma bai yiwu ba. A halin da ake ciki an kawo kayan abincin har sun soma lalacewa. shugaban 'yan gudun hijira a jihar bauchi buba musa shehu ya shaida mini cewa suna cikin halin galabaita gaskiya mun riga mun galabaita mu 'yan gudun hijira na bauchi gaba daya mun ga bauchi state gaba daya mun galabaita akan me babu abinci ba inda za mu je mu nemi abinci kuma an ce mu an ce kar mu fita ko ina ba ma yaya ake ba ku abinci from time to time ne suna kawo mana abinci su mutane north east development suna kawa north east development da muke dogara da su to wace rabon ku da ku karbi abinci yau wata uku da sati biyu mhm. sun yi alkawari akan cewa kowane wata uku za a ba mu abinci kuma sai ya zo ya zama to wani abu ya zo ya shiga batun corona to har shugaban kasa ya yi magana akan cewa maza maza a kawo mana dauki domin idan aka rufe eh, wurare mun ba za mu samu abinci ba amma an kawo abinci kawai su da sun yi biris da sun kama hanyar sun tafi kuma ga abinci yana ta rubewa a cikin sto ba su ba mu ba yanzu ko in gudun hijira nan bauchi wanda ke shi a arewa maso gabas kun kai nawa yanzu a bisa yawan mu dubu hamsin da shida shida ne waɗanda muka zo daga borno adamawa yobe taraba jami'in raba kayan abincin da aka tara a ɗakin ajiye kayan abincin na hukumar bunƙasa shirar arewa maso gabas wato nedc ya yi bayani kan matsayin raba kayan abincin abin da ba da maka da gaske ne lokacin da minista ta zo musu ni sun ba da fawa zan yi allocating ce a ba da kaza ba da kaza abin da aka ce in ba su a lokacin tare da su muka zana muka yi dole na table aka zana ka komai da komai a zu sun ji sun same ni sun fito ina na ba wa wa yan majalisun tarayya sai ce to ai ku kun san ni ba na da fawa kawai zan da kuka yi abin nan sai ku je ku samu wanda suke da fawa sai sun rarraba an ba wa state government sannan sai aka kan legislators yanzu kana ba ma 'yan majalisun tarayya ne? na gane daga eh, a ba ma yan majalisun tarayya da sanatoci da yan majalisun wakilai haka na tarayya amma ba baka umarnin ka ba masu wayannan yan gudun hijira ba ba ba da ba sofa sofa dai ba ba ne ba ai na saba jirin da suna abin nan haka ce ka da kaza kan ba su a wata sabuwa kuma al'ummomin yankunan kananan hukumomin katagun da giyade da kuma zaki waɗanda aka killace su kirif babu fita dare da rana na tsawon kwanaki goma in banda ranakun asabar da ya fara aiki a ranar talatan wannan mako suna korafin ba a basu ko da kwayar tsakuwa ba a matsayin tallafi abdulwahab muhammad wura amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulwahab muhammad Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta hanyar yanar gizo a voahouse.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a barka mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zama na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, shahararsu da kuma irin buwayar da suka yi. abin da ya haifar da buwa da kuma watakila irin kalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa wanda ni adamu ibrahim dabo dawakin tofa zan gabatar muku tomadalla shirin da ɗan gari dai a yau ya leka ne garin langwami da ke yankin ƙaramar hukumar takai da ke kudu maso gabashin birnin kano inda wakilin mu Hashim Salu ya zanta mana da dagacin ƙauyen na Langwami wanda ya fara da bayyana mana sunansa. Sunana Muhammad Muhammad Langwami dagacin Langwami. Ranka da menene sunan shi wannan gari? Langwami. Langwami. Eh da can da ana cewa ita gwayan kuka. Akwai wasu kukoki nan guda biyu nan dan kafita za a gan suna gita ta gwayan kuka kuma sai dawo akwai wani tsohuwar da shi Langwami. to da farko tarihin da muka sani a nan garin akwai mutanen wangara akwai mutanen wannan gari warwade akwai mutanen taguwan kuka to su mutanen taguwan kuka da mutanen wangara su ne a rahin bare-bare to kuma gashi allah ya samu ne muke ciki yanzu muna tare da akwai wasu fuffuka ana cewa da fuffuka su mutanen dutse ne ainihin suka dawo na kuma shi za mu kica da su mutanen dutsawa sunan unguwar kenan akwai wani gari na haka da shi zango sun yi suka suka kafa zango akwai wangara na haka kasar dutse su ma suka suka ta sunguwa wangara ta jidawa to su ne aka taru aka hada wannan gari da mu bare bari da muka zo nan da su shi ya takaita je sarakunan da suke ce musu langwami. Eh. Sai aka haɗe duka waɗancan kabilu da mutanen da suka zo. Duk eh, Hausa ne. Kuma yanzu abin da ya fi ɗauka kowa wurin mu sana'ar mu muna yin aikin noman rani muna yin noma na damina. Yau da asabar kira ga motoci suna ɗauke-ɗauken kaya. To shine abin da muke yi na sana'ar na mu. akwai noman rani akwai noman shinkafa rani akwai tumatir akwai tattasai akwai dudi abubuwa rani za ka eh. samu yanzu za a fara eh, in ka fita yanzu za ka tantan tana ta kautu za a yi shinkafa rani to shine abin da muke yi a lokacin. To a da me za ka bayyana shi wannan gari na Langwama abin da za ka ce ya bambanta shi da sauran garuruka waɗanda suke ko makota ko kuma a yankin karamar hukumar ta. Eh, to bambancin namu dai shi ne aikin noman ranar muke yi ainihin da akwai wani da da shi wannan baban su da'u to daga nan shi ke danyi. To ranar da ta yi aka yi mun sarauta sai ya samu wani abokin mai gida gidana yana yi. shi to gashi ina yan sana'ata daga jimaita amma kuma da shi ka zo in koya malam ba na je gonaki mana je ne da dasa da dasa daga can ɗansa zai do da injin ya same ni a nan ni kuma na tafi na tafi daga nan to daga nan kowa da ya ga ya sai kama ake ta yi a matsayin ka na shugaban wannan gari kai ka eh, fara aikin noman rani eh, akwai daga ni sai ma tijani ka ji dalilin abubuwan da muke ta yi muke ci gaba da shi to dai muna ganin kyan abu to da muke shigowa shi wannan gari na kalalan gwami mun ci karo da motoci waɗanda ake loda musu kayayyaki kama albasa eh. attaruhu da sauran dai abubuwa waɗanda kake ganin na noman ranin ne eh. ina ake kai shi kenan daga shi wannan gari to da akwai yaran yanzu albasa bata kasu ba amma akwai taruhu akwai tattasai akwai tumatiri akwai kwakwamba wasu su kayi wari wasu su kayi bini har ba ducan bayan fata kwaro wani gari na cire da shi a bakalake to da na sa a bakalake na aikin lemo a bakalake to dukkan suke zuwa suke kaiwa don ka gani yanzu na yanzu ne muna sa dukkan nan da magarba kamar homa biyar ta tashi. To akasari wasu garurrukan akwai wani kirari da ake yi musu ko kuma idan an yi din in dai mazaunin garin ne ko dan garin ko kuma wanda ya san garin eh. yana tuna garin ko kuma al'adun garin kuna da shi? Akwai wani kirari da. sha da mun kawai. To wasu kabilun ko kuma wasu wuraren zaka ga akwai irin tsaga da ake ta fuska kala daban-daban domin dai a ce idan an ga dan wannan guri in ka gan shi kasan dan uwanka ne ko kuma kasan dan wani wuri kaza ne. Shin ku wannan gari na langwamu kuna da wannan shaida ta alama ta tsaga ta iyaye da kakanni ta al'ada da kuke da shi muna da su idan ka dubi fuska ta faranta yin sama da kai ma ka tafi bauchi za ga malam yahuza bauchi da tsage irin na hannu. malam yahuza bauchi wanda malami da muke ji eh to kowa na wana ne za ga tsage sa irin na kowa wani gurin kun hadu za ka gani to duk irin zagen mu za ka gani mu masu irin dai ba ba ba ne ba ko ne za ga masu tsago yanzu wannan tsaga mai gari da naga a fuskarka eh. ita ce asalin tarihin garin Langwami kenan tarihin garin Langwami garin bare bare ne to dan me da kai baya ka ce mala Yahuza Bauchi eh. kuma gashi ana ce mai Yahuza Bauchi kuma ka ce dan garin ka ne na Langwami ya tarihi ni ma na yi faɗan wannan ce me yasa ga garin ku zaka sa wani garin ce wallahi sa masa akai amma ainihin sa dan nan ne shi mala Yahuza mala Yahuza dan nan ne babansa shine liman biyu ke da To gashi albarka kusan ta zama na cewar akwai a garin na samun shi wannan shahararren malami. Hmm. Yaya kuke ji ko al'umma gari duk da dai za a ce masa Yahuza Bauchi ba Yahuza Langwamo ba. Ya eh, ba muna taka da gari. To shin akwai wani kalubale da shi wannan gari naka yake fuskanta? akwai hanyoyin ruwa a nan kaga daga nan yanzu daga nan gashi nan wani kofar gidan yaro na ina motoci na suke lodi tun daga nan ga gangara har nan wani gidajen masu rushe wani sai zai kasa su rushe ga nan fegin nan namu nan ka bina haka har fita da garin haka to kowane akwai dan gungun mata sai dai ka ja baya ka sake to kuma su ma ba su karfin ja baya su sake sai dai su sa zana irin zana ta mutane dinnan wacce ba ta kafiya eh akwai muna zai kasa to amma dai naga kamar batun ruwan sha ba matsalar garin ba ce eh, dama shirin gari ba matsalar gari bace akwai ruwa tona ne ba a yi da yanzu kamar zaman da muke da kai nan da kai kadai da kyakkyawan tebur in kana da karfi nan da awa biyu za ka samu ruwa mai zanna gidan ka kana ta fama da shi ko shine suke gane mana hakan ba sa mana na wannan ya wace ya wace amma dai ga hire bana dai Allah ya taimake mu an zo an sola guda biyu to akwai wani abubuwa da za a iya cewa kalubale ne wanda kamar al'ada ce ta al'ummar garin hmm. wadda take ba da wahala wajen shawo kanta ba abin da matsala ba mu da matsala wannan garin dai ana zauna lafiya ana zauna lafiya ana zauna lafiya ba mu da mu da lafiya zahiri wallahi kamar su waɗancan mutane na sauran gurare da kace sun taso sun da nan su ma ba a fuskantar matsala tare da su ba wata matsala ba fa ciya me addinin su ba ma ciya su eh shi ne na masu ba su taba da kai kai zo kenan ma da kuka gaba su ba na musu kewa wace a zo mu ba na mu wata fitina a jiki eh, ba wata fitina addinin ya bambanta kenan eh sosai sosai na nasu ba din ya bambanta amma dai ana zaune lafiya ana zaune lafiya ana zaune lafiya to na fata kake da shi ga mahukunta ku kuma masu ruwa da tsaki akan jagorantar al'umma wajen waɗannan kalubale da kake buƙatar a kula daga wannan gari naka to ne musu addu'ar Allah ya sa Allah ya taimake mu si mana mun turo a taimaka mana a gyara mana hanya zuwa duba da zai da take cikin langwami a zuwa gane mana hukuma muna roƙon Allah ta taimaka mana haka Tarihin garin Langwami kenan da ke yankin karamar hukumar ta kai a jihar Kano da ke Najeriya, wanda kuka ji daga bakin dagacin garin datti Malam Muhammad Muhammad. To amma dai kamar yadda aka ji dagaci Muhammad Muhammad ya koka dangane da wata zaizayar kasa da ke damun garin na langwami Wannan batu ne dai ya sanya wannan shiri na da ɗan gari tuntuɓar shugaban karamar hukumar ta takai inda wancan gari na Langwami yake. Amma dai kansilan mazaɓar Kacako inda garin ke karkashin ikonsa honorable munir lamido shine ya magana a madadin shugaban karamar hukumar to alhamdulillahi har zuwa yau ban samu takarda rubutacciya daga wannan gari da yake karkashin mazaɓa ta ta ko a karamar hukumar ta kai cewa akwai bibiyar ƙasa da take damun shi ba To a bisa wannan matsayin da Allah ya bani da gudunmuwar al'umma ni ina da tabbas na kuma sani cewa lallai akwai zaizayar ƙasa a cikin garin nan kuma a cikin kuma ba ta cika kasa kwakar mara hukumar bugu da ƙari ma shine ko wata ɗaya ba a cika ba cikin ikon Allah da haɗin gwiwar kwamishinan mu na kimiyya da fasaha tun da yana cikin kansu na state da kuma haɗin gwiwa ɗan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar ta kai akwai tsari da ya fito na musamman na irin wannan al'amura na zaizayar ƙasa da ya shafi wurare daban-daban to kuma allah cikin ikonsa tun da ɗan majalisa san shine ma da yake jagorantar shugabancin kwamitin harkar environment majalisar jihar kano to ya yi kokari haɗin gwiwa da shi wannan kwamishina namu tun zo sun samu mun wurare daban-daban a ƙaramar hukumar mu ta kai mun ɗauko irin waɗannan matsaloli mun nuna musu wanda ake kyautata zaton cikin kwanan nan Allah ya yarda gwamnati za ta kawo tallafi kan wannan al'amura har shi wannan garin na langwamu mun je mun tabbatar da haka kuma mun rubuta an yi hoto an tura an turo ma'aikata akan haka. honorable munir lamido kenan kansilan mazabar kacako da ke yankin karamar hukumar ta kai yankin da wancan gari na langwami ke karkashin ikonsa. To ba sauraron mu abin dai da ya samu kenan a cikin shi wannan shiri na da ɗan gari a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. da Adamu Ibrahim Dabo. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Sunana Zahruddin Tasiu Zakari daga makarantar Hajjatul Baida da take garin Jos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم ۖ وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Tun madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Bincike ya nuna cewa kusan daukacin tattalin arzikin duniya ya shiga wani mawuyacin hali sanadiyar annobar cutar coronavirus. sai dai binciken ya kuma gano cewa wasu kasashe sun fi wasu kimtsawa wajen ɗaukan matakan da za su kare harkokin kasuwanci da ma'aikatansu daga raɗaɗɗen da ke biyo bayan barkewar cutar ta covid-19 koriya ta kudu singapore da vietnam na daga cikin kasashen da ake misali da su wajen ɗaukan matakan gaggawa a lokacin da cutar ta barke inda suka yi maza-maza suka rufe wuraren kasuwancinsu suka kuma dukufa wajen gudanar da gwaje-gwaje tare da bibiyar waɗanda suka yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin da kuma ba da umarni. Har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya. Bonjour au micro